Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. a can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada shafin mu na yanar gizo na VOA Hausa.com masu gabatarwa. ta Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya inda yau za mu yi magana ne game da tsafta musamman akan wanke hannu akai-akai. a gaskiya dai nakan wanke hannu na kafin cin abinci bayan cin abinci in ka tsaftace hancin yaro kaɗan, ma yaro tsarki haka daga kashi ko wani fitsari ina wanke hannu banda ma alwala haka nan zan wanke hannu ko na fito bayi da su duka zan wanke hannu je waka hannuna shu goma da rana daya saboda ina sada mai nan mutum da ya duba nan shi dai kamar ba alamar datti kuma a gaskiyan magana kuma in ma na je bayi gaskiya sai na wanke hannu da sabulu ko kuma da omo garin wanke hannu ma za ka ga alamar da datti a hannu To muna ɗauke da ra'ayoyin jama'a kamar yadda aka ɗan ji so mun taɓi wanda wakilarmu Binta Ibrahim ta aiko mana daga Kaduna sannan kuma akwai sakonninku da muka tambaye ku a shafukanmu na abota na Facebook da Twitter. Sannan za ku bugo mana waya mu ji me kuke ganin rashin tsafta ke haddasawa da ƙarshe za mu tattauna da likita Ujjud Musa daga Federal Medical Center da ke Katsina. To za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku muka ce shin sau nawa kuke wanke hannayenku a kowace rana domin gujewa kamuwa da kwayoyin cuta musamman wanda yake mannewa a hannunmu mu kai baki a lokacin cin abinci ko kuma wani abin sha shin me kuka ce ga suna? Sakon farko ya fito ne daga Habu Ari Jadkor da Magaram. Ya ce duk lokacin da zan ci abinci sai na wanke, duk lokacin da zan kama ruwa sai na wanke. Kenan duka ya kama sautara kenan. lallai ai ana wanke hannu kan to adamu musa shehu girgire ce eh gaskiya yau da gobe ni kan ban san adadin yadda nake wanke hannuwa na ba a dalili kuwa a duk lokacin da na shiga bayan gida to kuwa ina fitowa sai na wanke hannuna bayan haka kuma duk lokacin da zan ci abinci sai na ƙara wanke hannayena domin addini ma ya koyar da mu haka amma abin haushi sai ka ga wasu mutane manya za ka ga za su yi maka tayin abinci amma kawai in kai musu cin abinci kawai sai kaga sun tsoma hannu <laughs> ba tare da sun wanke hannuwan ba to sai dai kawai Allah ya kare mu to amin mm. sai shehu Adamu Rajau ya ce idan sau goma zan ci abu a rana to nakan wanke hannu na sau goma domin gudun haɗiyewa da ƙwayar cutar da za ta iya makalewa a hannu a bisa rashin sani mm. wadda kuma za ta iya yin illa ga lafiyar jikina mm. kuma ya kamata a ce kowa yana yin hakan nan domin dai an ce rigakafi ya fi magani Allah ya kare mu baki ɗaya amin amin amin sai Aminu Adamu Malam Madori ya ce mun haɗa wannan sako ne da Umar Babanya sabon gida da kuma Sani Gulle Kamfala. To suka ce salamu alaikum yau da gobe. Ikon Allah, ai kullum muna wanke hannayenmu ya fi sau shurin masaki domin kuwa kaucewa kamuwa da cuta musamman a irin wannan lokaci na zafi ku tashi lafiya. sai boda mai ps patuskum ya ce um yau da gobe kamar ni wanke hannu kafin cin abinci ya zama wajibi duba da karantar da addini ya yi kuma ma ai tsafta an ce cikon addini ne kuma ya kamata mu kare kawunanmu mu daga cututtuka allah ya kare mu baki ɗaya amin sai daga kuma dauda huduburu da ɗan aminu jagwal da kuma bala oko to Allah sa na faɗi sunayen nasu daidai suka ce mm. asalamu alaikum yau da gobe mukan wanke hannayenmu sau mukan wanke su sau biyar a kowace rana da yake dama mu musulunci ya nuna mana tsafta don kuwa duk lokacin da za mu yi alwala mukan wanke hannayenmu ga lada kuma ga tsafta Allah ya ƙara kare mu daga kamuwa da cututtuka amin. To amin. Sai Maryam birnin Sokoto ta ce ni kam duk lokacin da muka fita muka dawo mukan wanke hannayenmu. Idan mutum baya iya wanke wanka kenan saboda a nan inda nake Indiya ba matsalar ruwa muna da shi har na zubarwa a ƙasa. Ikon Allah, to Allah ya samu ma a samu hadda na zubarwa amma ka a zubarwa ya kamata sai a tara shi a duro. <laughs> Amin. Eh, can wata ƙasar kin ga ruwa ya ƙare a wani gari. Eh. To sai kuma Jabani Sunday. a ya ce ko ta ce don ban gane sunan mace bane ko namiji mm. salam yau da gobe a gaskiya ina wanke hannaye na duk sanda na gama darasi don ni malami ne a makaranta to namiji ne kenan. Eh, mm. sai malam sai Ahmad Suleiman Bajuga ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika kan wanke hannuna da septal a duk lokacin da na taba abu mm. wanda yake da hadari matuka don gujewa kamuwa da wasu cututtuka. to sai kuma sadi energy da potoskum ya ce yau da gobe gaskiya yana da kyau mutum ya wanke hannayensa duk lokacin da zai ci abinci domin gudun kamuwa da kwayoyin cututtuka da ke makalewa a hannu to sai dai wasu ba ruwansu suna amfani da maudu'in wai small disease cannot kill black man <laughs> wato ba za shi kashe bakin mutum eh <laughs> sai biliyaminu ma'azu yan mama ya ce shakka babu yau da gobe wanke hannu yana da matukar tasiri wajen kaucewa kamuwa da cututtuka kamar yadda masana kiwon lafiya suka bayyana sakamakon haka ne ma bani da wani da wani takamaiman lokacin da nake wanke hannuna ma'ana ina wankewa akai-akai ku tashi lafiya To mun gode sai kuma uh, Abdullahi Muhammad Manzo baya jidda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya ni kam ina ƙoƙari wajen wanke hannuna a duk lokacin da na yi wani aiki musamman lokacin da zan ci wani abu saboda kula da lafiyata don masu iya magana sun ce kula da lafiya ilimi ne da fatan yan uwa za su dinga wanke hannayensu a duk lokacin da za su ci abinci. To amin sai Hadiza underscore Saulawa ta ce ya fi sau babu adadi a musulunci sau biyar kafin um, Usman ban ce eh. filin za mu kuma shafin mu na Twitter ba. kafin eh, eh za mu kuma shafin mu na <laughs> eh. Twitter sakon farko na at Hadiza underscore Saulawa ne. Mm. Ta ce ya fi sau ba adadi a musulunce sau biyar kafin kowace sallah ta farilla a cikin kicin kuma ba iyaka. To sai at Musa Hadarin Asuba yan da magaran kenan mm. ya ce yau da gobe kayan Allah to a gaskiya dai ana son na farko bayan an yi alwalar sallah asaba idan mutum ya zo yin cin abinci ya wanke hannunsa kuma idan ya kammala cin abincin ya kara wanke hannayensa sannan ko da ban ɗaki mutum ya shiga ana so ya wanke hannuwansa yau da gobe ku tashi lafiya sai at hafsat ma'azufo ta ce lallai abu ne wanda yake da muhimmanci mata mu kula Eh to Allah ya sa mu kula gaba ɗaya. To sakonmu na ƙarshe shine at Aminu mai shayi wane ce akalla ina wanke hannaye na fiye da sau goma a yini. To mun gode a <laughs> ci gaba da aiko bana da sakonni. To sai kuma ra'ayoyin da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta aiko mana daga Kaduna don jin ko sau nawa muke wanke hannayen mu a rana kuma menene dalilin haka. a gaskiya dai nakan wanke hannu na kafin cin abinci bayan cin abinci sannan a matsayinka na musulmi a duk lokacin da ka yi alola dole ka wanke hannunka wanda shi ma yakan zama na kariya daga cututtuka tun da ka riga ka tsaftace hannun sannan idan ka dan tsaftace hancin yaro a cikin gida kenan in ka tsaftace hancin yaro ko ka dan ba ma yaro tsarki haka daga kashi ko wani fitsari sannan kuma irin koda eh, ka je bayi haka sometimes ai wani lokaci za ka wanke wani lokaci kuma ba bai zama um, dole ba so sannan kuma so tari da dama idan kana dan girki haka ka lura hannun yayi datti ka so ka ɗaure shi so da ko da dan kare eh, abincin daga kamuwa da wasu yan cututtuka so za ka wanke hannunka kafin nan ka ci gaba tunan alamun kirma da makaranta ce ya ta wannan fannin eh gaskiya har ga Allah tunda yanzu zamani ya ci gaba a matsayina na malaman makaranta wanda take amfani da um, abubuwan rubutu yau da kullum ba su littattafai allo da sauransu to abinda za ki duba ne, yanzu zamani ya ci gaba allon ba wai da chalk ake amfani da shi ba alli kenan ba ba da shi ake amfani ba an fi rubutu da abin da suke kira maka ba saboda yanayin ci gaba da aka samu yanzu so in ka taba wannan makan kuma kamar alkalami yake na rubutu hannunka ba wani dattin kirki zai ba sai dai su da in dai ka lura dai hannun yayi datti zaka iya tsabtace shi bayan ka gama ma'amala da koyarwa. Na ba koyaushe ba. ba koyaushe ba gaskiya. banda ma alwala haka nan zan wanke hannu ko ba ma abinci zan ci ba zan wanke hannu insha Allah ko na fito bayi da shorinsu duka zan wanke hannu abin da saboda ni saboda yanayin ciwo da shorinsu ko yanayin baka san me yake tare da kai ko ya taba hannunka ba dalili kenan sana'ar injin oil na bai shafi dai za a wanke hannu dai saboda mai kake tabawa wannan aiki na kana gani to je waka hannuna shu goma da rana da saboda ina sada mai nan na mu gama sada mai je waka hannuna saboda patron a taba hannuna abun kami kami very dangerous ne dole je waka hannuna na je tallata je waka hannuna na fisar eh, je waka hannuna ko miya dai na je gida na gama aiki je waka hannuna kafin na fara a fice saboda jama lafiya akwai rasa lafiya ne ko miya dai wannan season da and uh, vomiting here and there dole ne kwaje woka hannun shi fuji ci a bishe ko drink water ne ko miya de. a rana kin gaskiya eh, na ina wanke hannu an so biya a rana wannan lokacin da nake a wala ke wani lokaci kuma gaskiya magana dan ci abinci shi ne ke wanke hannu akwai wani lokaci kuma na siya ko gyada ko aya ko da dai kayan mamari da haka wani lokacin tuna wani lokaci kuma bana tuna ba gyaɗan bana ma wanke hannu a maganar gaskiya kenan shi kuma yamma wani lokaci shi ma gaskiya ma bana wanke hannu man dai na sai kamar mango ko kuma rake shi ma dan wanke kuma wanke hannu na kafin sha don wayannan da yana wanke hannu to kana ganin wanke hannu da ake yi zai iya kare mutum daga samun wani cututtuka eh to gaskiya wanke hannu yana kare mutum daga cututtuka da yawa don mutum da dai duba nan shi dai kamar ba alamar da ci kuma a gaskiyan magana kuma in ma na je bayi gaskiya shi na wanke hannu da sabulu ko kuma da omo don garin wanke hannun ma za ka gan alamar da datti a hannu balanta kuma kayan bayan da hannun kuma karshen shi ka ci abinci da cin nan zai kama mutum cuta. Eh, ina wanke na kamar su biyar a rana musamman in zan ci abinci haka da kuma yanayin ni dan kasuwa ne muna ba da kaya a shago muna taba kuɗi da sauransu da su sabulu da su dai komai dai ma gashi nan yasa nakan dan wanke hannuna a koda yaushe amma musamman ko da ma ba abinci zan ci ba nakan wanke hannuna haka wannan zai iya kare ni daga ɗaukar cuta yanayin yadda nake kula haka da hannaye na musamman yadda nake tattaba abubuwa da haka kin musamman kamar kuɗi haka kowa ya kawo ka tattaba so kamar su ma haka za ka iya ɗaukan mataki akan na wanke hannunka ko da yaushe gaskiya tsabtace hannu wani babban abin yana da kyau daga nan muke samun cutukan da muke kawo bakin mu za ki ga wasu za ci abinci ba su wanke hannun sosai sun gama amma yana da kyau kafin ka fara ci abinci ka wanke hannunka da soso da sabulu ko a san ba misali a san sabulu ko da dan omo ne ka wanke to za ka kare kanka da wasu cutuka idan ka gama ka wanke ko ko za ga wani abin ka dauka akan hanya ko kuma yi tafiya nan ka yi datti wani zai sa a cikin abinci amma na kyau dai mun ka ci dai ka wanke at least dai dan kamata a cikin dan hannunka da tuka jini guri ka dawo to ka wanke hannunka ko abu zaka dauka ko zaka sa flat ko zaka abu ka wanke hannunka eh kamar yanzu misali na sai mangoro ko shugake na wajen masu da rake ko da ya an wanke zan ci su fere mu nan bon zan ƙara wanke zan sha idan ko bai da tsafta hannu ba lokacin ban da su ko sabulu zan sali da hannu dauka in ci ina sabulu wanke hannuna so ruwa kana ganin kamar ba zai isa sai eh, gaskiya ruwa ba zai isa ba saboda ruwa ba kuma yake yankewa ba misali ka taba yanzu dan bakin mai ko manja wani mai mai ko abun ya da yawa ruwan da zai dore hannu amma da tunanin a jikin hannunka so kana da ganin kaman wanke hannayen yana zai iya kare mu daga samun cututtuka masu yaduwa? eh to eh abin da yana iya faruwa kuma na cewa haka ne masababi amma gaskiya wanke hannu da sabulu ko wani abun da ya danganta haka dai yana iya kare ka cututtuka sam sam ba ta a ashariya shariya na zan gwanin so dole a yi mini jiniya ta ɗauki yau ɗauki kimantar ba ta soyayya Let's go. <laughs> sabina ne <laughs> kana son waƙar na aibu eh, ina ina son waƙar gaskiya da fatan ana soyayya za a cigaba gaba da tsafta kwarai <laughs> ai lalle ka tsafta ta tarotsa soyayya to mun gode sosai da eh. wannan waka ta cikin fim din rariya to eh, mun samu kira daga jihar Filato kafin mu je ga likita da yake jiran mu salamu alaikum alaikum salam ya kokari ya aiki lafiya lau da wa muke magana a Jos tana tare da Ibrahim ne littafi ne daga Jos jihar Filato Tawa Ibrahim muna jinka. To gaskiya mun ji daɗin wannan maudu'i ku domin akalla gaskiya kuma muna kokari akan wanke hannaye da tsaftace don kare cututtuka da ke tsakana a cikin mutane. To alhamdulillah ya yi kyau haka. Eh. Yawa kuma gaskiya zan na so likita ya kara mana bayani akan yara musamman da suke yawan wasan kasa da sauransu. Kuma eh. ka ga irin wani kamata iyaye suke ko da yaro ka san da iya wanke hannu ba to ya kamata iyaye su masu da yawan wanke musu hannaye kwarai to mun gode sosai insha Allah za mu ga mu na gode sosai kuna tare da Ibrahim ya lissafi ne daga Jihar Plateau to mun gode Ibrahim Safina Assalamu alaikum Wa alaikum salam da wa muke magana daga Abuja yawa tare kuke da Suleiman Kubo mazaunin da ku Abuja ina kiran ku daga babban birnin tarayya Najeriya Abuja to ma da Suleiman muna jin ka To alhamdulillah na yi matuƙar jin daɗi na zikon ka wannan maudu'i duk da yake ba kuka fara shi ba. Mm. A hakikanin gaskiya ni dai a gidana kuma a gidanmu muna ƙoƙari akan ganin cewa yara da manya mm. ana wanke hannu. Kuma musamman ma mu al'umman musulmai akalla a ƙasa da komai ƙazantarka mm. in dai kana sallah za ka wanke hannu sai biyar. Sannan kuma a duk lokacin da ka ci abinci za ka wanke hannunka. a duk lokacin da zaka ci abinci zaka wanke hannunka hmm. sannan kuma ma musamman ma idan ka fita waje haka ka gaggaisa da mutane yana da kyau idan ka dawo gida ko a wajen ma idan ka samu ruwa hmm. ka samu ka wanke hannunka musamman kuma 'yan kasuwa yawan tattaba kuɗaɗe haka da sauransu yana da kyau a ce ma mutum yana aje ruwan a kusa duk lokaci zuwa lokaci yana hmm. ɗaukar ruwan yana wanke hannun shi. Na gode gidan wannan rediyo Allah ya kara muku martaba da basira da fasaha. Ni ne na ku mai sauraron ku a kullum Suleiman ku ba mazanin da kwada fatan za ku tashi lafiya. mun gode Malam Suleiman mun gode. Eh, a gaida mutanen ku buwa. Eh. <laughs> To yanzu na ga kai tsaye kafin mu kara kila ɗaukar wani bari mu je ga shi likita da muke tare da shi. Salamu alaikum. Dr. Ujudu Musa barka da warhaka. Barka da shigowa dakta. Barka kare. Yawwa ya Barka kare da na ne. Lafiya kalau ya aiki. <laughs> To ai alhamdulillah na ga. Ai mun ba da mun ba da short notice ta bakin Bature a kore. <laughs> Mun gode da ka ansa. <laughs> Eh, Yawa to dakta muna magana akan tsafta tun daga ta jiki har ta ka har gaba ɗaya dai magana tsafta. Za ka yi mana shimfiɗa a kai? Na'am. eh insha Allah jama'a assalamu alaikum alaikum assalam eh, tsafta wani abu ne muhimmi da jama'a da rayuwar dan adam mm. kuma wani abu ne wanda kamar yadda malam ba su yake cewa daga kake magani mm. wanda idan aka ji shi aka yi shi aka inganta shi mm. Allah da za a samu kariya daga abubuwa da yawa mm-hmm. mafi akasari kwayan cuta da ya shi wanke jiki ta hanyar su wanka da sabulu da ruwa da kuma wanke hannaye da tafafuwa da sauransu har da su wanke baki ma mm. yan lokacin ana son mutum wanke bakin shi akalla duk bayan awa sha biyu a rana mm. shine akalla sau biyu kenan kuma akan so mutum akalla sau biyu a rana kenan mm. wanke baki ba da man goge baki sannan kuma shi hannu kan so mutum ya wanke shi akalla sau biyar a rana hannu saboda an lokacin hannu na iya hannu da na adam ba mm. ya kan yi taba taba da yawa mm. ko ya taba wani abu ko kuma ka gaisa da mutane ko ka taba wata kofa da wani ya taba wanda hannun shi ko wasu kwayan cuta a jiki mm. ko kuma mutum ya je ya taba wani abu mai kasa haka ko kuma kaman kuɗi ko kuma kaman wajen mota haka in ya shiga wani shi ma ya taba wannan ya daba wancan ya daba akwai wanda ake ɗaukar su na ta hanyar taɓa abu da hannu eh. har da su an cutar kwalara in mai cutar kwalara mm. ya je ya yi ɗanci ya taɓa mm. cutar kwalaran shi ne zai taɓa wani zai taɓa haka shi ma na ya kama mm. ya wannan su lasafi wannan da ake magana akwai ɗan cutar da yawa wanda in mutum ya je ya taɓa ya taɓa hannu sai ma kuma ka zo ka taɓa wannan inda hannun nashi suna ke shi ne zai ake kamuwa da su ta hanyar contact Eh. wato jikin wani ya taba ko wani abin ya taba haka eh. yawwa to akwai akwai yara na eh a hada mana da yara akwai wanda ya magana yake cewa yara kanana da ba sa iya wanke hannun su kuma yawa yara kanana su kuma ka san mafi akasari sun mafi kowa amfani da hannun sojan da dakune su mm. taba wannan su taba wancan wasu yaran ma har bayan gidan suke sai da sun sa hannun su taba wasu kuma su ɗebi ƙasa su yi wasan ƙasa da sauransu mm. to kaga wannan a cikin kasa yawanci akan samu kwayan cuta da yawa mm. a lokacin da kwayayen kuma kwayan cutan kansu mm. wanda mutum ya zai ci abinci da shi sai zai samu kan shi cuta ko kuma ga sun taɓa hannun sun taɓa taɓe eh, suna lashe bakin nasu ko kuma su zo su dinga sa ma iyayensu ko wani hannun nasu to kaga idan ba wanke musu ba wannan cutar za su karfi da ita sa mutane zan za su ma kan so a rinka wanke musu hannu a kai a kai especially sun yi wasa an ga hannun ya ɓaci da shi ma ya kamata a wanke kuma yanzu a zamanance akwai wani abu da ake ce na sanitizer amma abubuwan da zai san taimaka da da nake son yake ne yawwa wani dan mai haka da za a shafa idan aka shafa sai ya taimaka ya rage hannu mm, ko da wato mutum bai sa ruwa ba kenan eh shi sanitizer din kamar misali mutum bai sa ruwa ba zai iya lakuta kawai yayi ya wadatar eh ya wadatar hmm. saboda dama mai bin iska ne kamar wani abu da ake ce ma holski eh. wannan spirit haka kuma jesus spirit zai eh. eh, busa da kwayan cutan ne sai zamana ya tafi ba tare ba libir su yana da an kai wanke hannun ba idan lokuta abin da ya sa ake sa shi din kuma su wanke hannun hmm. saboda ɗanɗanon shi kada mutum ya zo kuma wanke hannun ya taɓa kana kuma ya ɗanɗanon shi a baki hmm. haka to amma yawanci eh, likita mutane suna magana kowa za a kan magana ina wanke hannu ina wanke hannu to maganar tsaftar ruwan da zaka wanke hannu fa ba wanke hannu ba kar kuma a yi kunshi da baraka mm, ga wani amma daga katsina kafin ka ansa bari mu ji na katsinan nan <laughs> wannan shi ma abu ne ne na jama'a kafin ka ansa wannan ruwan akwai mai tsarki eh. da zai tsarkake akwai wanda kuma tabbas ba shi da tsarki sai dai mamacin ya tsara ma kanshi yawa to kafin ka gama ansa likita eh kana ji na yawa kafin ka ansa gama ansa mana wannan bari mu dauna ka tsina dinnan kar mutum ya mishi kuɗi a waya eh, <laughs> eh, sai mu hada da tambaye shi <laughs> yawa wane ne aka tsina yawa abdulmalik ne daga nan sabon garin gangara karamar hukumar batsarin jihar katsina to ga likita nan ga mu ga kuma shirin muna magana tsafta Alhamdulillah wannan kun ɗauko maudu'i mai kyau. Hmm. Gaskiya wanke hannu yana da amfani sosai. A kullum ni ma ina wanke hannu fiye da sau goma insha Allah. To madalla to abu yayi kyau. To to to mun gode Abdulmalik. to abdulmalik ma ya kara na shigo da morsuwa shi ma kullum sai ya wanke hannu to likita muna jin ka magana tsaftar ruwa ka ce akwai ruwa mai tsafta mai tsarki mai tsarkakewa kenan <laughs> eh na'am gaskiya ne hmm. saboda ka ga akwai ruwan da zai zama ya ina gurbatacce da wani abu mm. kamar ruwan da ya ce gurbata da ko ruwan fitsarin mutane mm. ko na dabbobi ko ruwan baraki kenan mm. a lokacin za a ga mutum ya amfani da shi sai ma dai yi wa shi a wasu kurkuni wanda wanda su ce da ake cewa goma da ake ta fama da ita ko kuma irin su tsagiya din nan eh. tsagiya shi ma su ce na za a samu a cikin ruwan. oh tsagiya din nan da za ake cewa gishiri na kawo ta Eh, ni na da tsakiya ana cewa kamar gishiri a ba gishiri ba ne bayan eh. cuta ne kwan cuta ne su kansu kuma shi so ma shi so sun su rike zai janyo tsakiya kuma cikin eh. ruwan ake samun ta ah. ruwan ba ta suke ruwan da ga zai janyo wannan haka su su sa ake so a samu ruwa mai kyau hmm. da ta kake ta wanda shi ne zai amfani da shi wajen ke hannu da shi ma gaba daya to ga wani a zamfara na eh, wane ne a zamfara mujejin yana da tambaya sunana aminu kabuga to aminu to aminu barka da warhaka aminu kabuga to alhamdulillah na sha neman ku tun da ya ban same ku ba yau ka ce Allah ya sa yau na same ku alhamdulillah eh. to a take na muku fata alheri dai to mun gode ya likita kuma baka ce komai ba kan tsafta to ana magana kan tsafta ko tsafta eh na ok to ban sani me me gudunmu zai baya game da tsafta ta ainihin muhalli ta muhalli to to mun gode eh kamar gida da eh, abin nan da gyaran muhalli haka ko jika karsarun to mun gode aminu ka buga insha Allah likita zai faɗa mana wani abu kai nasa yawwa to likita kaji uh, kana cikin bayani aminu ya shigo ka buga daga zamfar cewa ya ce menene tsaftar muhalli kuma Mm. To, tsaftar mahalli shi ma na abu ne da ake cewa environmental sanitation, mm. wato hanyar da za a bi a tsaftar cikin mahallin da adam su ta haƙi. Mm. Shi yana da mahimmanci kwarai da gaske. Kaga shi ne kamar hanyar da za a bi a rabu da wasu ƙwarin cuta da ke da dubobi ƙanana ke iya kawo cikin gida. Misali kamar cutar nan talasa. Yana da cuta cuta jama'a. Idan aka tsaftace mahalli ba a bulon na karki ba da bera zai zauna kaga an samu mm. kariya daga wannan cutar haka irin cututtukan da birai suke zanyowa mm. wanda aka kare muhalli aka tsautace shi ba za a samu su ko kuma garu ko kuma kudaje haka ka kamar cutar kwalara ai kudar ke yawan yaɗa ta shi ma ko cutar typhoid fever zai ke yaɗa ta cikin abinci a ci a samu matsala mm. idan aka tsaftace muhallin ya zama na bayan gida an da shi da ya kamata shara da bora da sauransu hmm. an kai su inda ya kamata amma sun tare da ya kona su wanda ba zai kasance ya zo kanadawa dawa da shi ba hmm. yana zuwa na cutar da mutane wani lokacin kuma za ga kayan cutar hmm. kamar ta tetanus eh. alal misali eh. ita ma wani lokaci a cikin kasar da bayan gidan dabbobi yake haduwa da ita take so ma ka yi wasa mutum ya ciwo koya ne wannan kasar da ba ta da ciwon bai taba sai ga yaro ya samu kofar ba shi samu da wannan cuta ya ta tuna tsaki ake eh. to akwai hanyoyi da mm. yawa da inda ya ce kokari ya fitar da muhallin mm. don Allah da za a ga an samu raguwa sosai da kama da irin wani cuta. Eh tambayar da zan maka kusan ce ta karshe saboda lokacinmu ya hararo mu. Yawanci za ka ga mutane kamar misali za ga masu hannu za ka ga a hannun mutum sai ka ga irin masu cire kumbar su irin farcen su da haƙora za ga ana ta daddatse su mutum kawai ka je yana ai ni ban ma yanke kumba ban yanke farce da da wuka ko askar yanke farce sai dai kawai daddatse daga haƙori akwai abin da za ka iya cewa kai akwai illar haka a takaice eh gaskiya illa ce babba hmm. saboda ka ga mutum ya taba sai sa hafarci a cikin bakin shi hmm. ko a mu mukan gani hmm. mukan ga farce akwai da ta da ke taro a cikin shi amma akasari yawanci ake ba mutane shawarar cewa kala da sati sati su dinga yanke farki mm. don mutum ce zai yanke da haƙori kaga eh, kamar yana tsotse ɗayan cutar ne duk da cewa ba ganin su nike da ido ba amma a tabbata akwai su mm. dunkule a cikin nan farkon da za su iya jaza rashin lafiya mai yawa mm. tare da dan adam ɗin da yake tsotse su to gaskiya zai kira ga jama'a da dai kyau mutum ya samu reza shi ko abin yankan farce ɗan sai yanke farcen ba tare da ya yi amfani da haƙori ba ko baki mm. da ke zikire shi oh. kuma lokacin mutum na iya jin ciwo ko kuma ya jaza na abu da ake cewa ingroin tunnel mm. in ya cire shi ba daidai ba kila ya kaga haɗan kakkare ya mm. kaga haɗan kakkare wani lokaci ya haddasa wani lokaci haɗan kakkare wani lokacin kuma ya jaza na abu da farcen da yi aiki an tsage an yi cire na bangare na farce kaga ciko ya biyo gyartai cikin nama kaga abu kuma ya zama wani abu gaskiya ne sosai Eh, eh, to, to hmm. mun gode saboda lokaci bari mu karkar shirin a nan likita mun gode sosai da ka samu damar yi mutane bayani. Eh, Allah ya taimaka. Eh, Sai wani ji kwanko mun gode. Alaikum salam. To likita kenan kin zan ya doka bayani kan sosai hmm, hmm. to da fatan kin ma karki gurgura ya tsakin da an ce in <laughs> aka gurgura eh to kin ji shi ai <laughs> ashe a ba da ina ji <laughs> <laughs> to da haka kan a madadin daniel brown da ba da umarnin shirin da rob mclean injiniyan mu ne sai kuma ita ni usman ahmad kabara nake cewa mu zama lafiya yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu ba ta kyale ba